بقيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه واله وسلم اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته muna bayani akan lokaci wanda muke samu ba mu da aikin yi a cikinsa babu shakka musulunci ya mallaki dukkan lokacin dan adam don haka dukkan mafi yawancin shari'o'in addinin musulunci suna zagayawa ne akan yakar son zuciya da yakar abin da zai tarwatsa rayuwar al'umma yakar son zuciya shine ka yaye son zuciyar daga abubuwan da yake na sako kuma haka ba za ta faru ba sai mun iya mu mun ainihin wato amfani da lokacin da muke da shi ko da muna ganin kamar mtd ne kar mu zama muna da falsafa irin ta mutane sai mu zo mu bata lokaci mu zo mu dan zo mu dan kashe lokaci anan wanda hannun ka rinka cewa kashewa wani mai hikima ko yana cewa yasurrul mar'a ma rahaba layali wa kana hunna lahu rahaba mutum yana jin daɗi musamman amma shi an masa alkawari zai samu wani abu sati mai zuwa rinka ta ina ma satin ya zo kwanakin ya ce iya falin ciki mutum yana falin ciki kwanakin suna tafiya bai san kuma tafiyar nan tasu tafiyar kwanakin nan tafiyar sabaci da haka ne dole ne allah maɗauki sarki ah, eh, eh, da haka ne dole ne kai mai iya kokarin mai da allah a wannan lokutan da muke da su na mt da muke ganin babu aikin yi a cikin su annabi muhammad salama dan irin ya sanya da zuciyar dan adam take wajen tsalle da rawa yake cewa ya mu muqallibal qulubi sabbin kalbi a ya mai ya zuciya Allah ka tabbatar da zuciyata akan me akan addinin ka a wata addu'a ta su kuma yace Allahumma ka arju ya Allah rahmaka nake fata falata kiri da nafsi tsarfata ainin Allah kakka wakilta ni dogarta ni wato ga ainihin kaina wa aslih li sha'ani kullu ala ka kyautata mun lamarina la ilaha illa anta babu abu bauta da gaskiya face kai wannan neman taimakon wanda ike faɗakakke farkakke shine asasi na cikuwar rayuwar ɗan adam amma ka ce misali duk rayuwarka a sallah duka ko duk rayuwarka azumi duka kuma duka duka ba canji ba haka ba ne dan adam iya son caccanzawa daga lokaci da lokaci idan kana sallah ka kuma kana alkar ka ko kana aurat ka zo kana karatun alkur'ani haka canji iri daban-daban haka kare karka zama ka samu malal abin da kake ainihin wato kake yan uwa musulmi ya zama lalle ya zama dole musulmi su himma wajen abin da yake zai amfane su karkarin ruɗuwa da lokaci da kuma wadatar da kake ciki wajen za ka zo ka samu babu wannan mai wadatar domin kamar yadda masu hikima suke cewa no condition is permanent in yau kana sama wataran kana kasa wataran ma kana kasan ƙasa kana kabari da haka ne ya zama lalle mu ji tsoron allah mai amfani da lokacinmu domin kar ranar da la fa'o malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim ta so. ka dinga ce kashi da nayi kaza da nayi kaza da nayi kaza wannan ba ta da amfani wato bahaushe ma yana cewa da a nama ce a kano ko tsohon zance mutum kaje yana ce da nayi kaza da nayi kaza bai samu abin da yake so ba dan haka ne dole ne ya zama cewa mun himma wajen kare kanmu daga faɗa abin da Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato hana mu daga cikin wani abubuwa kar ka haɗa abu biyu a lokaci daya sai ka samu malal ka yi daya at a time da haka Allah ya ce maji Allahu ya rizu min qalbin fi jawfi ba zai yi ba ka rinka imajin din abu biyu a lokaci ɗaya cikin kwakwalwa ka dole daya za ka yi sannan ka gama ɗayan ka kuma yin wani da haka ya zama lalle ah, mu lura cewa shi lokaci wanda yake babu aikin yi a cikinsa sharrin da yake cikinsa ya fi lokacin da aka yi ayyuka a ciki domin wannan lokacin da baka da aikin yi shaidan ya fi bawo kawo maka tunani iri-iri na tsiya haka ne ya zama wajibi yan uwana mu dage mai himma wajen cika lokutan abin da ah, wajen cika lokutan mu da muke ganin kamar mt ne ah, da abin da zai amfane mu yan uwana umar radiyallahu anhu ana rawaitowa gare shi ke cewa inni la ara rajula fa yu'jibuni fa idza sa'altu anhu faqila la hilfata lahu sakata min aini ice ina ganin mutum ya birge ni amma na tambaye cewa me sa aka ce ba shi da aiki sai in ji ya zube don haka ne yana ya zo cikin tabarani da al'imam bai haƙi sai rawaito da isnadin suna cewa annabi ya ce inna allaha yuhibbul mu'min al muhtarif Allah yana son mumini mai sana'a na haka ne dole zama lokacin da muke da shi kai zama ka ce ai shikenan empty ne na hutu ne a ko kana hutu ka samu wani guri kuma kana aiki wani yana da kyau na haka ne dukkan mutane suna zubewa idan Allah suna zubewa idan mutane masu himma domin ba su da aiki saboda lokaci ya dauke wato ba su da aiki sun bar lokacinsu ya rushe suna ganin ba matsala kuma wannan shine abin da ya zama mafi yawan al'ummomi musamman yankin musulmi suka zama sun fada wannan ainihin wato daru da damuwa saboda da yawa ana bari lokaci yana tafiya ana bari mai lokaci yana tafiya ba a amfani da shi rashin amfani da shi kuma wallahi yana da hatsari sosai sosai don haka ne karka yadda karka yadda ka zama kana cikin mutanen da suke ba sa amfani da lokacinsu ba sa amfani da tsarinsu karka yadda ka zama cikin lokacin eh, cikin mutanen da rayuwarsu maimaita hirar da aka yi satin da ya wuce ana nada wato ta karatta ana nada muraja'a ta dawo a tafi a tafi a dawo a zauna ne kuma a rinka kirkirar wani abu ma da babu shi saboda dai a rinka saka mutane dariya to wannan duka abu ne wanda yake musulmi zai yi kuka da su ran tashar kiyama domin a ranar ne zai ga cewa kowane sakon daya wallahi yana da bukatarsa kowane minti daya yana da bukatarsa kowace awa daya yana da bukatarta kowane kowace rana daya yana da bukatarta kowane mako daya yana da bukatarsa kowane wata guda yana da bukatarsa kowace shekara yana da bukatar sa yanzu da zamu a'awan ayyukan da muke yi ka samu nuta ko notebook ka ajiye yau zan yi kaza yau zan yi kaza idan shekara ta zagayo ko wata idan <clears throat> sati ya zagayo ko wata ya zagayo ka duba zaka ji tsoro to matsalar mu ba ma amfani da tsari ba ma amfani da lura da cewa wannan lokaci zai wuce kuma ya wuce ba zai dawo ba ana faɗa cewa kowace rana idan ta zo tana gaya yan adam sai shi dan adam ba zai ji ba ni sabon abu ne a rayuwarka kai amfani da ni ba zan dawo a rayuwarka ba kai amfani da ni yanzu wannan da muke ciki ta kare ba za ta dawo har abadar abada kuma duk abin da baka sake baka yi shi ba ya wuce na haka ne na jan hankali da samari da iyayen samari mu kirkira ba zamu rinka cike lokutan mu da muke ganin kamar empty times ne mu cika shi da abin da ke zai amfane mu mu cika shi da abin da zai zama yana da alheri ga kasashenmu alheri ga guraren da muke alheri ga mu. har kullum annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana bayyana mana cewa ainihin annasu iyallah wa khairuhum khairuhum iyali allah a mutane iyalin allah ne mafi kyau mafi alkhairi a cikin wannan iyalin da allah shine wanda ya fi kowa kyautatawa iyalan allah ta'ala don haka ne ya zama dole ya zama wajibi ya yan wani musulmi mai himma himma allah ya rantse fa da lokaci ya ce wal asr innal insana fi khusr yana rantsuwa yana cewa ya yi rantsuwa da zamani wasu malamai suka ce wa sallar la'asar wani lokacin suka ce lokacin da aka yi sallar la'asar inda insana da fi khusr babu shakka dan adam yana cikin asara <clears throat> iya cikin asara sai wa illa ladina amanu wa amilus salihat sai da suka yi imani suka aikata kwarai a wannan lokutan nasu da suke gani kamar na falak ne na empty ne ba ba case suka amfani da shi to shine suke cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ta'ala ya samu dace a nan kuma darasin mu ya kare sai Allah nuna mana wani lokacin Allah muke roƙo idatar da mu ya samu cika da imani wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh waj'alhu yuqallidu fi sabrin بحسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أطفيت على الحسن العبقا فالورد تطور